sama abotan sauraron shirin namu shirin maɗa fada kenan kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu. Yau a shirin namu wanda ya da zango a garin Mata Mai yankin Kance kenan muna a cikin kore inda ake noman rani. A nan yau za mu tattaunawa akan ita wannan sana'ar ta noman rani za mu ji yaya take kawar da ko kuma yaya take kawo sauyi wajen matasa waɗanda ke tafiya bakuncin haure wanda wannan yankin ya yi ƙaurin suna akan a cikin wani rahoto wanda studio Kalangu ya yi realize kance a shekara ta 2021 wato daga cikin matasan da ke da kwai garin kance mutum uku cikin mutum biyar trois jeunes sur cinq part en migration yau shi yasa muka garzayo nan kwara birni saboda mun ga ashe ana noman rani a nan garin kance duk da matasa sukan bari wannan sana'ar komin mahimmancin ta komin albarkar ta su tafi yawon taburada kamar yadda ake faɗi a wannan yankin shi yasa muka tattara matasa na wannan kware waɗanda aikin su shine yin noman rani domin mu tattauna tare da su mijimi suke samu mijimi ça, yasa matasa su kummace su tafi yawon tabura da su tsaya su yi wannan noman mai albarka a nan yankin nasu. Ma sauraron mu reste câblé tous à la fada c'est aussi la rubrique la musique et aussi la chronique le tout en 35 minutes akan jimna tare da Amina Hassan. Yan matasa shirin maɗa fada kuke saurare a daidai wannan lokacin inda yau muka kawo ziyara kwarin birni da ke garin mata mai yankin kanta kenan inda muka kawo ma matasa wannan yankin ziyara domin mu tattauna akan wannan sana'ar tasu ta noman rani da kuma yadda ita wannan sana'ar take kawar da yawon tabura ko kuma in ce bakuntar haure. Da farko za mu shi yaya ita wannan sana'ar take tafiya barkan ku da warhaka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum salam. Eh, da farko ne suna na Shafi'u Sani. To malam Shafi'u muna sauraron ka. e tafiya na je libya na je dajin cibar kata amma domin allah duk ina na je na yi ganin kyanta a nan noman ranar nan eh. to wani dalili ne ya sa ka tafi eh dalilin da ne rashin daɗin da shi ya kawo yi eh mun yi abun an dace dama kan ka tafi kana noman eh tunda da muka waye ma gaskiya da muka tashi ma tun muna yara ƙanana sahimu haka suka nuna mu wannan noma shine zamanin gai baka jin daɗin shi ne shi ya sa ka tafi a'a ina jin daɗin shi kamar in yanayin halinka ya zamanto baka iya ba baka da ɗan halin da zaka zo ka dasa kaga ai dole zaka fita ka bar gida eh, in kuma Allah sa ka dan samu jarin ka nayi kaga dole zaka yi shi eh, in baka da shi ai dole zaka tai ka bar gida ko kuwa ko mun san da kake ma abu to da ka tafi da ka dawo wanne kake ganin ya fiye maka tafiyar ko kuma zama a nan saboda Allah zaman ya min alkhairi eh tunda ci gaba an samun ta a gida To ina shi kafin mu ci gaba da wannan tattaunawar ta mu ya kamata mu samu wanda za yi muna bayani akan yaya aikin noman rani yake mi da mi kuke shifkawa kamar tsawon shekara ne kuke yin wannan aikin ko kuma akwai lokacin da bakwa yin shi kuke yin wani daban. Wa alaikum salam. Lawali lushe suna. To lawali muna sauraron ka. Yawwa sana'a lahiya lo take tahiya. Mhm. Sai dai karancin abin gyara. Yaya ne ake yin ta? Menene da menene kuke shifkawa su wane ne abokanan hulɗar? Yawa abokan hulɗar mu masu saye a nan gida babu su dai sun ziyarto mu. Muna sa yanayin kamar yawar haka muna sa shu, muna sa salati, muna sa kwamfutar. Idan wannan ya wuce muna sa tattasai, mu sa tarugu. eh shine da zogale wannan da muke aiga ta nan kuna gani mhm. su uku wannan dai mun ba su karhi anan amma wannan guda hudun a yanzu ne muke gabatarwa da shi salati kwamfutar su ne dai abinci dai haka wanda za a nema kawai mutane su bukaci shi haka shi ne ake wace matsala kuke fuskanta a cikin wannan aikin naku ba ku da matsalar ruwa angire da sauransu gaskiya sun yi yawa anan dukan mu shine damu mu tun da ana wurin ba wanda zai daga yatsa a ce a bisa kan harakar gwamnati an taba tallaba mai da daidai ɗan rabi ko magani ko bisa kan harkar ruwa ba wanda aka taba ba nan. Eh, a shekaru da dama fiye da shekara kusan ashirin da biyar haka zuwa talatin amma mutane rijiyoyi amma tun bayan wannan ba a taba mana wani abu ba nan ko da an yi mu ba ba mu wa alaikum salam kuna tare da abdullahi isa a da naka buga shi saboda akan harkar noman rani kuke tambaya ko eh. to mu tsarin mu akwai kamar akwai gurkuma ta matasa wanda ya kasance a ce wanda an muka ga harka kana neman kana hutani. muna ta ba da ƙoƙarin mu jawo hankalinka ka kula da yanayin wannan harkokin shubka da muke ganin allah ya sanya kamar gwamnati yana taimaka mu to insha Allahu komi a yadda muke gani an Allah zai tafi daidai matasa ba za su huta ba. Mhm. To a cikin gurbin mankin naku ko kuma gaba ɗaya ma an general a wannan koren naku mhm. wani irin amfani za ku ta matasa na samu a cikin wannan noman ah, Alhamdulillah saboda Allah matasan yanzu he godiya saboda duka yanayin abin da yake tahiya a yanzu yadda muke gani saboda Allah na ba ku ci gaba fiye da yadda ake gani a baya matasa yanzu sun fara kama aiki kuma abin da dai muke bukata jan hankali mu samu tallafi na gwamnati mm-hmm. an dai da wannan an kare aiki an koya kayan aiki ne dai shine muke bukata aiki an koya To Malam Abdullahi ya ce alhamdulillahi a cikin wannan koren masha Allah akwai samu amma duk da haka jiya na yi wata tattaunawa tare da wasu matasan daban su kuma sun nuna min noma abin da yasa ba sa son noma suka fiye son yawon taburadar suka ce sun fi ganin kamar noman wahala ke da kai kuma ba a samu me za ku ce ma wayannan matasa Eh kin san akwai wanda bai fahimci ba kuma duka a tahiya an baka da yari haka ko kuma baka shi aiki kala kala ne an baka fahimci ba abu baka bashi ba gaba to baka gane mishi hmm. amma an karin guma abu insha Allah za ka iya tafiyar da iya bakin jarinka amma kuma ana bukata ya to a ce an ciyar da mutum goma kuma ana sa a ciyar da mutum talatin to kama an ka samu tallafi ne za ka iya yin abu mai yawa shine dalili To na gode sosai. Assalamu alaikum. Sunana Bashir Ibrahim. To Bashir muna sauraron ka. Yawwa. Tsari bisa kan harkar noma na rani. To mu dai kamar matasa ne game da aiki da ake na rani. gaskiya matasa suna son aiki sosai da dama amma akwai matsaloli da suke kama da dole ake huta wannan eh hutar da ake yi mutum ba wanda iya so bane wani iya so ya aikin amma in babu karhin yi dole ne ke barin aikin to idan ya je tankin ba mun aikin ba zai yi kuma mai karhi nan aiki da ake yi sai da jari in baka jari baka yi aiki ko mun karfinka baka da jari na baka aiki amma ka huta kana samun aiki wanda ka da karenka ka samu jari nan ka dawo gida da ka ka aiki ga dukkan alama kai ga ne ba jiyo ba ko kai ma ka ji ni ma na je na je kuma na samu jari kuma na zo na kama aiki kun bani tunanin dan kara fita in ta yi in yi wani yawon tabarada eh. to ina ji wannan zancen naka yana son mu zauna mu kara tattaunawa a kan shi amma kafin nan za mu ja mu je hutun takaitaccen lokaci sai mu baiwa 'yan matan studio kalangu fili inda za su gabatar muna da wannan shirin nasu mai lakani da larry brick rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Samira Wafi et aujourd'hui avec moi dans la rubrique rose de cette semaine, je vous amène dans ma cuisine et nous allons préparer deux recettes. Mais pour le moment, on va faire qu'une aujourd'hui. Tout d'abord, euh, on va faire euh, une recette vraiment très simple. Ça c'est mon plat <laughs> préféré d'ailleurs. Ça sera la recette euh, de nouilles chinoises. Et je vais vous montrer comment moi je les prépare parce qu'il y a certaines personnes qui les aiment euh, comme on le fait d'habitude. Euh, vous avez sûrement l'habitude de voir des tutos où euh, c'est juste avec un peu d'eau bouillante et on mélange déjà les ingrédients qui sont dans le paquet des nouilles. Mais moi je vais vous montrer comment je le fais à l'africaine pour que je puisse bien manger ça. Tout d'abord on va commencer par se rincer les mains. La base dans une bonne cuisine. On va bien se laver les mains voilà, juste après. Voilà moi les ingrédients que j'ai déjà lavés et préparés. J'ai quelques oignons en lamelles, j'ai un peu de tomates fraîches, j'ai aussi euh, trois piments verts que j'ai déjà découpés en petits morceaux, j'ai une gousse d'ail que j'ai déjà écrasée, un peu de sel, un petit peu d'arôme et de l'huile. Voilà. J'ai déjà chauffé euh, de l'huile dans une petite poêle. Je vais venir verser mes oignons. Voilà. Après les oignons, je vais ajouter euh, le piment vert, ajouter euh, mes gousses d'ail déjà écrasées, c'est fait. Les tomates fraîches, je les mets juste après parce que comme la tomate fraîche a un peu de jus, pour ne pas que ça gâte un peu la cuisson de, l'oignon. Je préfère mettre ça juste après. Voilà, juste deux minutes sur le feu. J'ai rajouté euh, les tomates. Je vais fermer pendant 3-4 minutes pour avoir euh, un petit jus. Voilà, nous avons euh, notre petit jus qui est là. Voilà, dans cette partie, ça dépend de la quantité de nuit que vous allez préparer. Je vais ajouter un quart de litre d'eau parce que je vais préparer qu'un seul paquet de nuit chinoise. <laughs> voilà, je vais laisser bouillir entre-temps, j'ajoute un tout petit peu d'arôme. Vous voyez, dans le sachet de nouilles, euh, dans le paquet, il y a euh, un peu d'arôme et aussi un peu d'assaisonnement. Mais je n'utilise pas l'assaisonnement qu'il y a dans les sachets de nouilles parce que moi, ça ne me plaît pas. Ça dépend de votre goût. Moi, je, préfère euh, ajouter un peu d'arôme et un peu de sel. Maintenant, on va ajouter nos nouilles. Je vais fermer la marmite et laisser cuire juste pendant et 3-4 minutes parce que les nuits sont déjà préparées et fait juste quelques minutes de cuisson. 3 minutes seulement selon mon chronomètre sur le feu et mes nuits sont déjà prêtes. On va servir pour refroidir avant de le déguster. vu que je suis seule dans ma cuisine, sans vous, chers auditeurs et auditrices, je vais goûter pour vous. Voilà. Mmh. On va dire que c'est bon. Je crois que j'ai un peu, j'ai un peu exagéré sur euh, sur le sel, mais <laughs> ça va, faites pas comme moi. Ajustez le sel à votre convenance pour ne pas rater votre petit plat de nouilles super rapide. Et comme vous le voyez, ce plat ne m'a pris en tout que 30 minutes et c'est parce que j'avais décidé de faire euh, un petit jus avec des oignons et tout. Mais certains préfèrent préparer les nouilles chinoises juste avec de l'eau chaude et verser l'assaisonnement contenu dans le sachet des nouilles. Et c'est tout. En 5-10 minutes, c'est déjà prêt pour certains. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça. Essayez cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. Ça fait façon ragoût de spaghetti mais <laughs> en version nuit et qui coûte euh, déjà moins cher en cuisine et euh, ça prend aussi moins de temps. J'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien les amis, demain dimanche vous allez retrouver Rabi avec quelques astuces de gommage fait maison. Bye bye Hey, eh, eh. hey Sur ce canal Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées Les grandes se lien me voient ou veulent engager K.O. de m'a dit interdit de te mélanger l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchons dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des Amis jeunes, c'était la rubrique rose. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Inda yau a nan kwanan murni da ke yankin mata mai muke ci gaba da tattauna akan maudu'in mu yau. Wato noman rani da kuma yadda noman rani kan iya hana matasa tafiya yawon tabraɗa wannan yanki. Yankin Kance kenan wanda ya yi suna a wannan lamarin na yawon tabraɗa na matasa mata da yara da duka sauransu. Nous allons continuer notre émission deuxième partie. Kafin mu je hutu Bashir Ibrahim ya fara kawo mana zancen yanda. rayuwar shi ta kasance da shi a tabura din har ya fara yi muna kamar dan comparison tsakanin nan da can muna sauraron kan bashir ko da yake na katse fashin ka kafin mu je hutu haka ne kuma can kaji kana samun aiki na karfi wanda in kai ka samu da kaji da ka samu abin da zaka zo gida ka kama noman ka na rani da baka ba iya kenan da wasu kuwa can ma ai ba suke ba wasu can ma sun dawo ne da zuwa tabura da wasu kuwa harkan noman rani suke a gida in su suga suna aiki babu abun gyaran amfani dole mu ta yi kibar aiki kumni na ji an ce kafin a je sai mutum ya kashe kuɗaɗe da dama kan ya je to da kuɗaɗen da yake kashe da waɗanda yake maidowa gida wanne ya fi wasu suna samu wasu kuwa ba su samu amma masu samu sun fi yawa Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Barka da warhaka ku gabatar da kanku ga masu sauraron. Suna na dai Musa Sule. Na zo ne daga zangon Malam Bawa Tsauni Kwamin. Yanzu nan lalle magana da yake faɗi wata haka ne wata kuma akwai gyara. mu nan dai daga kwamin ɗin tsauni muke zawa nan cikin kwarin mata me muke yin wannan aikace-aikace muna da yawa a nan ba komi bai sa mu takaicin wannan mu baro can saboda babu wuri mu zo inda za a yi aiki saboda wannan tabura da tsauni ta yi ƙaurin suna wannan yankin gaba ɗaya ya fi ko'ina ƙaurin suna a kan tabura kuna da labari akwai mutane da dama da suka mutu a kwamin ɗin nan na tsauni amma akan hanya cikin dutsuna cikin sahara to takaicin nan shi ya samu kwata-kwata ba ma kamnan wannan tafi dalilin da ya samu takaicin mu faɗo kwari mu yi aiki na rani wanda jama'a za ta karu ka samu lada akan aikin mm. kuma ka samu abin da za ka korewa bakinka kuda ka hudda iyalin ka kumya dalili kenan yanzu nan in muka tashi daga nan ko mun je gidajen mu za mu kai karfe tara ko yanzu muka tafi tunda a yanzu mun tafi isha ba za ta kai mu gida ba kwamin din tsauni kun san ba nan bane ƙwarai ku amma kuka kwammace ƙwari ku zo nan mun kwammace wannan kiɗa da wancan karatu to don mi ko akwai waɗanda kuka lura da su sun je sun sha wahala sun dawo ne gashi har da waɗanda suka mutu waɗanda suka mutun gaba ɗaya kowanne akwai da dama waɗanda mun san su sun san mu a ciki kenan ba ma fatan maimaita irin wannan kenan duk inda matashi yake fatanmu ya nemi aikin yi wanda zai zauna a ƙasa ka yi aiki wanda a ƙasar ka za a ƙari da kai shi ne ya yi muhimmanci fiye da wannan yawon da dama suka mutu a cikin iska a cikin dutse muna ji kuma muna gani kuma muna ji kuna ba da labarin abin da aka yi da dama muna sauraron ku inda muna tare bai ba a libya an kama wasu sun ga wulakanci sun wulakanta kuma yan nijar ne yawanci ba to kuma idan aka tambaye su sukan ce su 'yan kance ne mi kuke ji ko a rayukanku idan aka ce 'yan yankin kance ne hajiya ina baki labari akan wannan bayanin da ake na 'yan kance 'yan kance da dama ba 'yan kance bane ba an shiga ne ta hanyar kance eh saboda Allah ana lullube kura ne da fatar timkiya zauwa suke su yi takardu su wuce dole a ce musu 'yan kance na yi karti a nan na yi takardar aihuwa a nan ɗan ina ne ni ɗan nan ko to kin ji dalili da dama ba 'yan nan ba ne ba ana musu yarfa ne kawai amma wannan abin shine ba masu mu ga gwamnati ya ƙara tallafi abin da yake yi ba mu rena ba Allah da alkhairi amma muna fatan abin da ake yi da Allah a ƙara saboda a dakile wannan tafiye-tafiye mu ma ba masu bayar da daɗi saboda ana rasa rayuwa da yawa da dama ana rasawa. To kun ji masu sauraron mu bayanin da Musa ya yi na gode sosai. Voilà amis jeunes, vous êtes à l'écoute de l'émission Tous à la Fada. Avant de continuer za mu tsaya mu shakata za mu yi hutun takaitaccen lokaci za mu ba ku kuma dama ku zaɓi music inda kuke so a samu a cikin fadar tamu. Kawai yanzu music din da muke so a sa mana na noman rani yadda zai ja hankalin mutane da dama wanda za a tsaya a fuskanci abin da ake samu cikin shi. C'était la musique euh, de la fada. Nous allons continuer notre émission inda yau a nan kwarar murni da ke garin mata mai yankin kanta kenan muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in mu na yau. Yanda shi wannan noman ranin zai iya kawar da yawon taburada ko kuma noman rani le maraîchage une solution contre la migration. Nous allons continuer nos discussions kamar yadda na faɗa muku tun farkon shirin na matasa ne masha Allah suka samu halarta matasa ne wanda yawancinsu ko kuma dukkaninsu ma aikinsu shine wannan noman na rani. Dernière parti de notre fada wannan karon kuma za mu tambaye su ku a ganin ku idan har aka kama muku a wannan bangaren naku na noman rani zai magance wannan matsalar ta yawon taburada. Yawa sunana Sabi Aminu kamar yadda na faɗa muku da zu lallai kam wannan aiki namu in dai muka samu tallafawa a cikin shi tunda muna yi da ƙarfinmu kenan muna da ɗan ƙarfi ne ko mm-hmm. kenan duk wanda ya samu tallafi a cikin shi kenan zai fi kulawa da shi eh don saboda a yanzu in ya kasance kamar mutum goma cikin ɗari suna yin wannan aikin kenan in aka samu kamar shekara guda a ga ci gaba ana son ci gaba kowa wanda ya shigo ciki yana ci gaba kenan kaga gobe kai ma a gidanku in kai kaɗai ne wata ran za a ga kamar mutum biyu zuwa uku sun kama wannan aikin tun da da yi yanzu kamar nan bangaren mu mutum ɗaya ne yake wannan aiki amma a yanzu ya samu mutum sama da mutum ashirin wanda aikin su kenan a cikin wannan kwarin kuma kamar yadda wannan ya faɗa tun daga kwamin ɗan tsauni muke na da mutum ɗaya ne yake yawan aikin wannan a lokacin da ruwa ya janye a dai yadda muka samu tarihin ruwa lallai wannan tarihi ne muka samu tunda tunda ruwa ya janye mutum ɗaya ne amma yanzu mutanen da suke sanadiyar ganin karuwar da yake yi a ciki an samu kamar mutum ashirin wanda suke wannan aikin yanzu mm-hmm. to barantana yanzu kamar yadda wannan fitar da ake yi ana shan wahala mm-hmm. wasu a hanya he sun je ma wani gurin he a maido su gida mm-hmm. wasu kuma a kama su a ajiye su ma he sun biya kuɗi eh kenan idan wani suka tahi da wanda suke gida kai dan uwanka ya tahi an kama shi yana can a rufe ko kuma an rufe shi ko kuma an dawo da shi gida eh, a aga kai da kake gidan kana wannan sana'a kayi noman ranin wannan ka na damana ka kiwo ana ganin ci gaba kenan ka kamar jan hankali ne to kenan idan allah ya sa muka samu tallafi akan haka kenan kaga ban da mu da muke cikin shi ma wasu maza su ba da karfin gwiwa akan wannan aikin na gode sosai eh. To Abdullahi kun ce gurfuman ne gare ku kowane tsari kuke gani ya kamata a ƙara domin bunƙasar da wannan sana'ar har ta magance wannan matsalar da ya shafi yankin naku. Eh assalamu alaikum saboda shi an dai har Allah ya sanya aka shiga da yanayin kamar misalin an gari kamar mai ya dan rage wani abu haka kamar kuɗi. To gaskiya muna da matasa. Mai wato na ban ruwa. Yawwa san su ba. To gaskiya muna da matasa wanda sun kai kusan kai kusan ɗaruruwa ne komen ɗin daushi eh gaskiya komen ɗin daushi ita ta gama komi eh ita ce komi yanzu duk wannan kwarin da ke gani daga nan duk inda kike tsinkaye komen ɗin daushi mutanen komen ɗin daushi ne kuma har mata ma mun jawo su a jikinmu saboda dalili ga bakinmu ɗaya muka haɗa muka yi tsari da mu da waɗannan bakin maza da suke nan duk abin da zai zamanto ba mu sa namiji he mata za su sayar da kamar kwamfutar mm. an muka noma su dalilin shi ne muka dan dakatar da su da tahiya kamar wata alje wani <tsk> libi a ba saudiya ya libi hmm. wannan wuraren hmm. to da wannan hanyar muka yi cafke mata a hankula a hankula hmm. an muka zo muka yi noma muka ida kuma su muke gayyatarwa daga zogale da kwambitar su ne suke kasuwar shi mata mai zandar wannan insha Allah shi muka ba fifiko amma kuma fannin maza an dai muka samu tallafi to da izinin Allah za a ga abin mamaki insha Allah to akwai wanda yake son ya yi ƙarin bayani kafin mu rufe shirin nan dole lushe ne ke magana bisa kan bayanin da shi kamar tallahi da ake ina so a waye mun kaina da shi mm. tallahi ta gaina yake tasowa a bisa kan bangaren kuri waye wakilin a nan ban mu da ko wanda in aiko na ba ake ba mu ko an ta akwai duk da tsarin gurfumankin ku. eh mu ba mu gani ba akwai akwai wanda ake ba nan a nan kawai gaskiya dai wannan mm. mu gaskiya ba ba mu komi assalamu alaikum yauwa shi uzurin da muke da akwai kamar misali na gurkuma ya fito daga daushe ne can muke kai kamar meri muke ajiye dosi kenan yanzu tsarin da gwamnati ya zo mu da shi kurum hede yanayin sunan gurkuma ko kuma sunan mai gari shine kurum za a za tabbatar da harkar tallafi ya shigo hannun mm. eh, amma a yanzu duk wani wuri da sunan mata mai an yazo ba a ba ɗan kwarin mata mai wannan dan dan daushi ko dan tsauni ko hmm. kuma dan ƙauri ba a bashi kawai abin ga wani wuri yake makalewa a dai a yi amfani da sunan mu kuma a je kai dama ce ake yi da mu ba a sha da mu eh saboda Allah wannan shine babban kalubale ne eh, kuke wannan kalubale ne babba a gare mu hmm. wannan shine mai cin mutuwa ƙuriya akwai mai ƙarin bayani kuma assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam to lawali saka wannan rishin agajin da ba a yi anan gaskiya ne wadi tun da nan wurin ba wai kage ba ne ba a nan wurin gaskiya mu ba mu samun tallahi fi sabilillah akwai wakilai can da amma a yanzu babu su kuma a can ma da aka yi su gaskiya ba ba mu komi yanzu a wannan aikin kurin ko da an ka tallahi abin da ake bada ko wani iri ko wani taki ko wani magani bai wuce wanda za a baka magani auna ma npc npc bai ma aikin rani taki in aka baka shi bai wuce ba kamar tiya haka ko dan rabi mu gaskiya ba ta ba mu da haka nan ba kuma hallo iri kawo hakan kamar tsari ne babu a cikin aikin naku babu tsari gaskiya ka yi buku konsartan juna ba ne tsari akwai shi a cikin manya ke makaliya mu dai nan talakoki ne masu aikin hodama gaskiya ba ba mu hmm. tunda ai akwai kumin sosai ma sosai kowanne ba su aiki tunda ga injin ban ruwa a kwari ko wani magani ko injin hisa amma kuma mai aikin kwari baka gan shi ba hmm. kenan manya suna cikin gari sai dai kokari a kama mana kenan abin ya zamanto a hannun talakoki ne ki in an kawo shi musan an bamu ko a samu wani wakili wanda zai rike gaskiya da amana in an bada ibada eh akwai mai yin bayani assalamu alaikum to bashir muna sauraron ka yawa game da ake cewa kayan aiki na noman rani e eh, kan aiki ana badawa amma to aka badawa makali yake wajen shugabanni wanda suke can a cikin gari a zamani me ya kamata a yi a bisa kan kayan noman rani in aka kawo kaya a yi to ai ba a kashi gidan gona inda kama ana kashi gidan gona ne ne to a gaskiya mu dai muna fuskantar kalubale bisa kan harkar inda aka kawo magani ban maganin shi taki aka kawo ban magani to ta ne za ce mu gwamnati ta tallafa mana akan haka sai wanda suke can gari ya mu ji labari an kawo kaya na tallafin yan kuri wanda bai ma shahi ba harkar noma can ya samu kai da ke noma baka ji labarin ma ta ne haka take faruwa To na gode sosai Bashir. Ko akwai wanda zai yi magana ta ƙarshe kafin mu rufe filin shirin namtun lokaci yana hararen mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum Ana tare da Musa Sule. To Musa eh. Sule muna sauraron ku. Eh, wato kamar yadda ya bayani hakika tallafi ana ba da shi amma idan an ba da shi kamar rijiya ce ta ba da ruwa guga kuma ya makale in an bayar ma to baya zauwa wannan haka ne ko ba gaskiya ba mhm. kenan amma da ke yanzu an samu canji tana yiwa duka abin da ya taho muna sa ran ya zo tunda yanzu ba da bace mun ga canji mu ma mun sani kenan in tallafi allah ya ba da ikon da za a ba mu to in an bayar muna tsammanin zai zo mhm. tunda yanzu ba da bace mu ma mun ga canjin eh a gaskiya tunda can da a lokacin da babu yanci ne yanzu ku an samu tunda kamar lokacin siyasa da na yanzu ba ɗaya ba ne mun tabbata da haka e kenan yanzu fatanmu in allah ya ba da ikon da za a tallafa wa matasa to kamar yadda muka ga ana yi yanzu ƙarara aka ce eh, ga idan mage ga na baduku a yanzu haka ne ake yi mun gani to mun tabbatar da cewa a yanzu ma in har an ba da tallafin muna sa tsammanin zai zo insha Allah muna fatan hakan to mun gode su eh, sosai Musa Sule mun gode muku kuma waɗanda suka samu halarta a wannan fadar ta mu sannan mun ƙara gode muku kuma masu sauraron mu avant de clôturer notre fada nous allons accueillir ces 50% et sa chronique du jour Bonsoir à tous et bienvenue dans la chronique de la FADA. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, les dangers du jeu des hasards et comment les éviter. Chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, la population nigérienne a été victime d'une escroquerie liée à un jeu des hasards numérique appelé Data Robot. Ce jeu promettait des gains financiers importants aux participants mais en réalité il s'agissait d'une fraude élaborée pour extorquer de l'argent. Les organisateurs de cette arnaque ont utilisé des techniques de cybercriminalité pour attirer les victimes et les soutirer des fonds sous des fausses promesses de gains. Raison pour laquelle dans cette chronique, nous parlons des gains du jeu des hasards et comment les éviter. Les jeux des hasards, qu'il s'agisse de loteries, de paris sportifs, de machines à sous ou de jeux de cartes dans les casinos, peuvent sembler inoffensifs au premier abord. Ils sont souvent présentés comme un moyen de divertissement et pour certains une chance de changer leur vie en gagnant gros. Cependant, la réalité est souvent différente. Le premier danger des jeux de hasard réside dans leur potentiel addictif. Le mécanisme même du jeu repose sur l'illusion du contrôle et l'espoir de la prochaine victoire. Cette illusion peut rapidement se transformer en danger avec des conséquences graves sur la vie personnelle, professionnelle et financière des individus. Les joueurs compulsifs peuvent dépenser des sommes énormes, s'endetter et mettre en péril leur stabilité économique et celle de leur famille. Ensuite, les jeux de hasard peuvent avoir des répercussions psychologiques importantes. L'excitation initiale du jeu peut laisser place à des sentiments de frustration, de colère et de dépression lorsque les pertes s'accumulent. Les joueurs peuvent se sentir piégés dans un cercle vicieux où chaque perte est suivie par une tentative de se refaire, aggravant encore leur il est également de noter que les jeux de hasard peuvent nuire aux relations sociales. Les joueurs compulsifs peuvent négliger leurs amis et leurs familles, mentir pour cacher l'étendue de leurs pertes et s'isoler socialement. Cette rupture des liens sociaux peut aggraver la détresse émotionnelle et conduire à un sentiment d'isolement. Portez-vous bien, à demain. Merci Sainu haka take yan uwa matasa na muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na fada na maraito ranar Asabar kan maudu'in mu na wato yanda noman rani ke kare matasan yankin nan Kante daga yawon tabirada. kamar yadda kuka ji fadar tamu ta kasu guda uku mun shi yadda wannan aikin na noman rani yake tafiya a wannan kwarar na murni inda muka kawo ziyara mun shi kuma wa'anne kalubale ne masu aikin nan suke fuskanta cikin wannan aikin nasu sannan kuma mun ji yadda wannan sana'ar take kare masu yin ta daga tafiya yawon tabirada sannan mun tattauna da matasa da dama wa'anda dukkaninsu su shine noman rani a cikin wannan kwarar na murni duk da sun zo da washashe waje mabambanta mun karbi bakuncin lawali lushe abdullahi isa shine shugaban gurbin miya da naka buga shi na kumin indaushe sannan bashir ibrahim shi ma mai aiki ne a wannan kwarin na birni musa sulai shi ma mai aiki ne a wannan kwarin na birni amma wanda ya zo daga yankin tsauni da sabiu ibrahim shi ma a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe da Allah ke mu da za mu dawo muku da wani sabon shirin amma kafin nan ku ci gaba da kasance ta da shirye-shiryen studio kalangu ma'asalam.